Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci kamar yadda ka sani kasuwar musanyar yan wasa nan ne za mu bayar da hankalinmu don kama maka bayanai dangane da abubuwa da suke faruwa a kasuwar ta musanyar yan wasa a daidai wannan gabar. Yayin da a halin yanzu fa ake dab da karkare kasuwar ta musanyar yan wasa inda ake dakon makon karshe na kasuwar ta musanyar yan wasa a daidai wannan lokaci. Ƙungiyoyin da ke cefanen mintin karshe suna nan suna kan yi. yayin da muke ɗauke da bayanai daga filin wasa na Old Trafford Manchester United kuma za mu ji bayanai da suka fito dangane da Harry Maguire tsohon kaftin ɗin na Manchester United dangane da rashin fitowarsa daga kungiyar da zaliga za mu dangana birnin Paris ta kasar Faransa mu ji bayanai dangane da makomar Kylian Mbappe da kuma Randall Colomani da kungiyar ta PSG take buƙatar ɗauka a Barcelona akwai bayanai dangane da Joao Cancelo Lamine Yamal a city akwai bayanai dangane da jerome doku sabon dan wasa da kungiyar ta city take bukatun cifinowa a arsenal ma akwai bayanai dangane da dan wasan ta na baya wato dan wasa um, gabriel magalhaes da rahotanni ke alakanta shi da ficewa daga kungiyar duka dai za mu duba na tsanaki dangane da bayanai da muke dauke da su a daidai wannan gabar a kasuwar ta musanyar yan wasa baki daya ba tare da bata lokaci ba dai a farko kafin mu shiga cikin tattaunawar gadangadan masu rigan kurra da fatan kuna ƙara yi mana haƙuri kuma kuna ƙara yi mana afuwa abubuwa ne sai a hankali amma riguna an riga an kawo su su shiga hannuna ne ya zama aiki saboda ban zauna ba kwanakin nan zaka gama bidiyon da nake maka babu ma ni a ciki na shiga sagogin duniya ne kawai nima ina ta fafutuka don ganin yadda za a yi a ci gaba da haɗa gabas da yamma ana tsira da rayuwa amma ku ƙara haƙuri kaɗan insha Allah nan ba da jima ba rigunan za su shiga hannuna kuma zan danka muku ɗaya ba ɗaya ga dukkan waɗanda suka biya kuɗaɗe dangane da wannan riga ina ƙara neman afuwa daga gare kuma insha Allah nan ba da jima ba kwa zan tuntuɓe shi dan ya bayyana yadda za a mika masa wannan riga tasa a daidai wannan kaba to mu dangana cikin tattaunawar baki ɗaya ko za mu faru daga filin wasa na Etihad a daidai wannan lokaci duba da cewar sitin fata da kufa ka'in da na'in a wannan kasuwa ta musanyar ɗan wasa a yunkurin da take ci gaba na cifano sabon dan wasan gefe da kuma sabon dan wasan tsakiya kamar yadda muka kawo maka bayanai a baya bayan nan an bayyana cewar dan wasa Jerome Doku tuni ya dangana birnin Manchester ya yi gwaje-gwajen lafiya ya maranta kan akan sa yarjejeniyar euro miliyan 65 kamar yadda kaji shine yarjejeniyar da City ta kulla da Rene inda ake saran nan ba da jima ba City za ta tabbatar da kammala daukan ɗan wasa Jerome Doku daga kungiyar ta wato Rene a daidai wannan lokaci a daidai lokacin da ake dakon city za ta tabbatar da kammala daukan dan wasa jerome doku daga kungiyar kwallon gubta wato rene din city tuni ta tabbatar da cewar dan wasan ta na gaba ko dan wasan ta na tsakiya bernardo silva ya sabunta kontragin sa kungiyar ta manchester city bayanai dai sun tabbatar da cewar dan wasan ya rantaba kan kontragi har zuwa shekara ta 2026 inda a daidai wannan lokaci City ta tabbatar da cewa dan wasan zai kasance a kungiya. Tuni dai Bernardo Silva ya bayyana matukar jin daɗin sa karar a fili dangane da sabunta wannan contract dai inda ya bayyana cewa yana son zama a kungiyar ta Manchester City kuma kofuna guda uku wato manyan kofuna uku da City ta lashe a kakar ta gabata abu ne wanda ya matukar burge shi kuma ji daɗin sa shi yasa yake son wannan kungiya ta Manchester City kuma shi yasa sabunta contract sa Dan ganin ya ci gaba da kasance a kungiyar ya bayyana cewa waɗannan kofuna fa tabbas abu ne na musamman tawagar Manchester City tai kuma a shirye ki na ganin ya ci gaba da tallafa kungiyar ta ci gaba da samun nasarori to dan wasa Bernardo Silva kwalilan ku Barcelona kwalilan ku kungiyar kwallon gaba ta PSG Bernardo Silva ya ci gaba da kasancewa kungiyar kwallon gaba ta Manchester City. A daidai lokacin da wannan bayani ya tabbata je bayanai sun tabbatar da cewa kungiyar kwallon gaba ta PSG ta riga ta dukufa ka'in da na'in a baya na ganin ta ce fano wannan dan wasa daga kungiyar ta Manchester City amma fa sai dai ficewar Riyad Mahrez ya sa Pep Guardiola ya ce a'a ba zai bi babu ba babu yanda za a yi Bernardo Silva ya tafi Riyad Mahrez ya tafi tashi da bai rike ɗaya a cikinsa ba shi yasa ya makale wa dan wasa Bernardo Silva ya ci gaba da kasancewa kungiyar ta Manchester City har ma kai ga sabunta kontraginsa a daidai wannan gabar kamar yadda bayanai suka tabbatar. Kazalika har yanzu a kungiyar ta Manchester City kuwa ya tabbata cewa dan wasa Emerick Laporte ya adabu da kungiyar ta Manchester City. Ta daidai Emerick Laporte ya bayyana wato faifan bidiyo na musamman na ban kwana da kungiyar ta Manchester City inda bayanai suka tabbatar da cewar kontragin shekaru uku ya ranta banu a kai tare da kungiyar uwar gaba ta al bayanan dai sun tabbatar da cewar a halin yanzu abin da ya rage kawai shine al ta tabbatar da kammala daukan dan wasa Emerick Laporte daga kungiyar ta Manchester City za mu jira mu ga yadda wannan al'amari zai kasance na dan wasa Emerick Laporte tunda muna magana ne dangane da 'yan wasan City da suke ficewa tuni dai tabbata cewar dan wasa Jao Cancelo nan ba da jima ba shi ma ake sa ran Barcelona za ta tabbatar da kammala daukan sa bayanan da sun tabbatar da cewar an shiga zagaye na karshe na tattaunawa tsakanin Barcelona da kungiyar ta PL ta wato Manchester City inda ake sa ran akalla zuwa karshen mako dan wasa Jao Cancelo zai zama mallakin Barcelona kamar yadda muka kwana biyu muna faɗa yarjejeniyan aro ne aka kulla na kakan wasa guda kafin Barcelona ta tabbatar da kammala sa akan contract na dindindin a shekara ta 2024. An bayyana cewar dai ana sa ran Cancelo zai gwajin lafiya a matsayin sabon dan wasan Barcelona a ranar Juma'a dan ganin ya kammala sheka zuwa kungiyar ta Barcelona. Akwai bayanai daga Manchester City da yawa gaskiya a yau, kuma har yanzu dai a City za mu makale kamar yadda bayanai suke fitowa. Bayanan dai sun tabbatar da cewa a yunkurin da Pep Guardiola yake ci gaba da yi na ganin ya ce fano sabon dan wasan gaba kamar sabon dan wasan tsakiya kai abuwa kamar da ka sani City tana nan tana ci gaba da kai kora dan ganin ta dauko sabon dan wasan tsakiya bayan yunkurin da ta yi na daukan dan wasa Lucas Paqueta ya ci tara daga kungiyar kwallon fita West Ham United an bayyana dan wasa Ebere Eze a cikin jerin yan wasa da City take zaurki a halin yanzu amma kudade da ake tunanin kungiyar kwallon fita wato Crystal Palace za ta bukata akan dan wasa Ibere Eze shine abin da ake tunanin zai hana Pep Guardiola daukan wannan dan wasa. Fan miliyan 70 shine abin da kungiyar ta Crystal Palace take bukata don ganin ta ci fanar da Wilfred Zaha. Ko in ce dan wasa Ibere Eze ka afwan Zaha kam yana can yankin kasar wato Turkiya yana murzali da kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray idan ba na manta ba za mu jira mu ga al'amarin ebere eze da zai kasance yayin da tuni bayanai suka tabbatar da cewar dan wasa mathis Nunes yana ɗaya daga cikin 'yan wasa da mai horoswa Pep Guardiola ke kallo kuma a daidai wannan lokaci a cikin wasu rahotanni daga wajen wata majiya mai tushe an bayyana cewar dan wasa wato Matthews Nunes ya ma amince da tayin da City ta masa na kontragi da kuma kudaden albashi da zai samu inda abin da ya rage kawai shine rijijiniya ta kulle tsakanin Wolves da kungiyar ta Manchester City don kammala daukan wannan dan wasa za mu yi dakon bayani dangane da makomar dan wasa Matthews Nunes wanda City take ci gaba da sa a daidai wannan gabar yayin da bayanai ke ci gaba da kai kawo dangane da makomar wannan dan wasa a daidai wannan lokaci kazalika idan muka tsallake kungiyar ta Manchester City a halin yanzu mu dangana birnin Barcelona kamar yadda ka ji dai Barcelona tana ci gaba da yunkuri don ganin ta kammala daukan dan wasa Joao Cancelo zuwa ƙarshen mako kamar yadda bayanai daga filin wasa na Etihad din suka tabbatar matashin dan wasan Barcelona Lamine Yamal an bayyana cewar dai ana sarin kungiyar kwallon gaba ta kasar Spaniya za ta gayyaci wannan dan wasa don murzaleda a wasannin wato sada zumunta na kasashe a wato watan Satumba mai zuwa an bayyana cewar dai dan wasan da ke da damar murza leda da wa kasar Morocco da kuma kasar Equatorial Guinea zai murza leda a kasar ta Spania kuma yunkurin mai horaswan shine tabbatar wa duniya cewar kungiyar ta kasar Spania za ta ci gaba da bada dama ga matasan yan wasa zo su ci gaba da murza mata lida kamar yadda Binance ka tabbatar a daidai wannan lokaci za mu ci gaba da bibiyan wannan al'amari mu gazancen inda ya kwana kazalika kungiyar kullun gabata ta Arsenal bayanai sun tabbatar da cewa dan wasa Fulani Balogun a buɗe kofar sa take ganin ya dangana kungiyar kullun gabata Chelsea kuma su rahotannin masu nuna cewa dan wasan ya matsu dan ya sau sheka daga kungiyar ta Arsenal zuwa Chelsea an bayyana cewar ita ma Arsenal din kofar ta abu da take na ganin ta ce fanar da Fulham Balogun amma akan kuɗi fan miliyan 40 wa kungiyar ta Chelsea kamar yadda bayanai suka tabbatar a daidai wannan lokaci da bayanai ke fitowa dangane da makomar dan wasa Fulham Balogun na kungiyar ta Arsenal bayanai dai sun tabbatar da cewar kungiyar kwallon kafa ta Monaco tana kallon al'amarin kuma a shirye take ita ma ta ƙara mika tai na euro miliyan 40 don ta kalubalanci kungiyar ta Chelsea dangane da daukan ɗan wasa Fulani Balogun a daidai wannan lokaci za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance kazalika kungiyar ta Arsenal har yanzu ɗan wasan ta na baya wato Gabriel Magalhaes an bayyana cewar kungiyar kwallon kafa ta Al Ittihad ta haƙura dangane da lamarin ɗaukar wannan ɗan wasa bayanan da suka fito dai sun tabbatar da cewar ƙungiyar ta al-ittihad za ta mayar da hankalinta ne a halin yanzu kan cefano ɗan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon ta psg marquinhos akwai bayanai fa dangane da ƙungiyar ƙwallon gaba ta al-ittihad magana ta gaskiya dan idan baka manta ba nan ne ƙungiyar karin benzema ya dangana yake murza halida bayanai sun tabbatar da cewar mai horis da 'yan wasan kungiyar ta al-ittihad wato nuno espirito santo tsohon kocin kungiyar kwallon gaba ta wolves an bayyana cewar akwai takun saka da ke faruwa tsakaninsa da karin benzema wanda harakan ta kai ga mai horis ke ganin cewar karin benzema bai cancanci ya kasance a cikin tawagar kungiyar ta wato al-ittihad da ke ci gaba da murzali da ba bai ma cancanci shiga cikin salon mai horiswa. wato nuno espirito santo din ba kamar yadda bayanai suka tabbatar benzema dai mai horison ya bayyana karar a fili a cewar rahotanni baya bukatar dan wasan tun farko kuma aka ce fano shi kuma yunkurin da dan wasan yake sanyi na wato zama kaftin din kungiyar mai horison ne ya amincewa da wannan al'amari an bayyana cewar hakan ya sanya ana samun takun saka tsakanin nuno da kuma karin benzema wanda tuni karin benzema ya bayyana karar a fili baya jin daɗin kasancewa wannan kungiya ta alitihad kuma a daidai wannan lokaci a shirye yake na ganin ya so shi zuwa ta kungiya abin mamaki kamar ba a watan Augusta ne ina ga watan Yuli ne ko watan Yuni watan Yuli ne bayan karkare kakan wasa Benzema dangana kungiyar kwalaba ta Al Ittihad gashi da yanzu har an fara samun takun saka sai mu jira mu ga al'amarin karin Benzema da kuma wannan mai suwa yadda za ta kasance amma wannan ban san wani irin mai suwa bane karin Benzema wanda ake yaba masa ba ma an ko ba a yaba masa ba ma an ka kalli karin Benzema kasan san dan wasa ne wanda yake murzali da irin yanda lamba tara na zamani da masu rusa suke bukata suke murzali da amma dai nuno ya ce bai wato kasance dan wasa da ya kamata ya kasance a cikin dogarsa ba kuma ba zai iya murza ilin salo da shi mai horus yake bukata ba kazalika mu dawo na hiyar turai mu ci gaba da bibiyan bayanai da muke dauke da su an bayyana cewar mai horus da yan wasan liverpool logan club ya tuntubi dan wasan moses casedo bayan kungiyar ta liverpool ta kulle rijijjeniyar wato cefano dan wasa Moses Casiro daga Brighton bayanan dai sun tabbatar da cewar mai horaswan ya tura sakonni daga sassa daban-daban wa Moses Casiro wanda da Casiro karɓi nan sako abin da ya wa mai horaswa Jurgen Klopp kawai shine baya san Liverpool Chelsea yake bukatar danganawa ci gaba da murzali da wa kungiyar ta wato Chelsea kamar yadda bayanai suka tabbatar Liverpool ta sha kusa za mu jira mu ga yadda al'amarin zai kasance kazalika an bayyana cewa kungiyar ta Liverpool ta tuntubi kungiyar kwallon gaba ta Crystal Palace don ganin ta dauki dan wasa Cheick da Kore bayanan dai sun tabbatar da cewa da zarar Liverpool ta samu bayanin da take bukata tabbas za ta mayar da hankalinta ne ga Chepnum dan wasa Chek da Kore a tsakiyar fili bayan daukar dan wasa Endo Wataru daga kungiyar kwallon gaba ta Stuttgart. gana filin wasa na Old Trafford Manchester United a daidai wannan lokaci da bayanai ke fitowa suka tabbatar da cewar da yiwuwar fasaban dan wasan kungiyar ta Manchester United Miss Mount eh, zai kasance wato a gidan neman lafiya a ɗakin jinya kenan na makonni hudu zuwa shida bayan rauni da ya samu a karawar Manchester United da Wolves. Dama wasu sun ce shine matsalin kungiyar amma za mu jira mu ga yadda al'amarin zai kasance idan Christian Eriksen ya karbi gurbinsa na Murzalida wanda wannan wato 'yan wasa guda uku Bruno Fernandes, Christian Eriksen da Casemiro su ne jerin 'yan wasa da suka taka muhimmiyar rawa Manchester United ta wato kalubalanci kakar ta wuce kuma ta samu abin da take bukata kazalika ma dai bayanai sun tabbatar da cewar a daidai wannan lokaci hari magwa ya ki ficewa daga manchester united ne saboda yunkurin kungiyar ta manchester united na cefanar da shi bai masa yadda yake so ba an bayyana cewar dan wasa Harry Maguire ya buƙaci United ta bashi fam miliyan goma sha biyu don ganin ya rage zafi da kuma raɗaɗin barin ƙungiyar ta Manchester United da kwace masa kambun captain ɗinsa saboda me albashi da zai samu a West Ham United bai kai wanda Manchester United din take sa ba amma United ta kujerar naki ta ce fa ita fam miliyan shida za ta bayar idan Maguire yana so ya karɓa idan baya so kuma ya fice daga ƙungiyar Harry Maguire ya zauna dindindin ya ce shi ba inda za shi yayin da halin yanzu yake ci gaba da kasancewa kungiyar ta Manchester United duk da cewa ba shi da tabbacin taka wasa a kungiyar ta Manchester United a ƙarshen kowane mako kazalika an bayyana cewa rutuni mai horis da 'yan wasan kungiyar Eric Ten Hag ya buƙaci manyan mahukunta ƙungiyar nan su shiga kuma su dukufa ka'in da na'in su ci fannin sufiyan amurba nan ba da jima ba bayanan dai sun tabbatar da cewa united din dole ta iya kokarin ta na ganin ta ci fannin wannan dan wasa a halin yanzu wanda dan wasan yana nan yana dakon tayi daga filin wasa na old trafford dan ya tattaro jakunansa ya dangana filin wasa na Old Trafford da ci gaba da murza leda. Kazalika an bayyana cewar kasar Jamaica kofar ta abu da take. Na ganin ta bada dama wa tsohon dan wasan Manchester United Mason Greenwood ya wato dawo yankin kasar Jamaica dan ya zo ya ci gaba da murzale da kuma farfado da fatansa na ci gaba da taka wasanni bayanai dai sun tabbatar da cewar dan wasan duk da akwai kungiyoyi daga yankin kasar Saudi Arabia da suke sa amma takun saga da ke sa da tsohon dan wasan Manchester United shi ma Cristiano Ronaldo shi yasa ake ganin dan wasan ba zai dangana yankin kasar Saudi Arabia ya murzale da ba bayanan dai sun tabbatar da cewar watakila Mason Greenwood din sai dai a jira a ga abin da zai kasance yadda al'amarinsa zai zo a daidai wannan lokaci za mu jira mu ga al'amarin Mason Greenwood yadda zai kasance amma har yanzu a filin wasa na Old Trafford kafin mu dangana birnin Paris ta kasar Faransa an bayyana cewa Rafael Varane bai bude tattaunawa da kowace kungiya ba kuma a shirye yake na ganin ya ci gaba da kasancewa a filin wasa na Old Trafford an bayyana cewa Varane ba shi da sha'awar danganawa yankin kasar Saudi Arabia kamar yadda bayanai suka tabbatar kazalika dangane da cefanar da Manchester United din bayanai sun tabbatar da cewar Sheikh Jassim ya shirya tsab don kammala cefano kungiyar ƙwallon fita Manchester United. Bayanan ne sun tabbatar da cewar Sheikh Jassim din a daidai wannan lokaci shine ake sa ran a tsakiyar watan Oktoba zai zama sabon mamallakin kungiyar ta Manchester United. An bayyana cewar jami'ansa da kuma mutanensa daga sassa daban-daban suna nan suna aiki don kammala mallakar kungiyar ta Manchester United kamar yadda bayanan suka tabbatar a daidai wannan lokaci bayanan da sun tabbatar daga majiya mai tushe ma bayanan da suka fito sun bayyana cewar saura kiris yanzu kam a sayar da wannan kungiya duba da cewar bayanai sun fito na cewar Sheikh Jasim din a watan oktoba 2023 nan ake saran zai zama sabon mamallakin kungiyar kwallon ta Manchester United ai ko dan mutanen da suke bin tambaya kan wannan al'amarin ma dama ya kamata a ce fa da kungiyar ban san wani irin rashin tunani ne iyalin Glazer ne suke fama da shi ba na sun ci riban abu suna so kuma su ƙara cin ribansa bashi suka ci suka sayi Manchester United kuma bayan nan bashin har yanzu ana bin ƙungiyar, kuma suna cin riba da kungiyar suna fitar da kuɗi amma ana kawo musu yin fan biliyan biyar fan biliyan shida suna kin karɓa to wataƙila din Allah ya rufa musu asiri su karɓi wannan tayi na Sheikh Jassim na fan biliyan biyar da ɗigo biyar wasu ma sun fam fan biliyan bakwai Sheikh Jassim zai don ganin ya zama sabon mallakin Manchester United. A birnin Paris ta kasar Faransa bayanai sun tabbatar da cewar kungiyar ƙwallon ta PSG a shirye take na ganin ta mika sabon tai, don ta ɗauki ɗan wasa Randall Colomani. Kamar da ka sani dai kungiyar ta wato Bayer Leverkusen ta yi watsi da tayin farko na PSG na wato fam miliyan euro miliyan 55 da kungiyar ta PSG ta biya amma fa sai dai ƙwan wasan an bayyana cewa yana nan yana ci gaba da matsa lamba kungiyar da ce fanar da shi a halin yanzu duk da cewa tana buƙatar fan miliyan 100 don ɗaukar sa har yanzu a birnin Paris ta kasar Faransa babban bayani da muke ɗauki da shi kan makomar Kylian Mbappe an bayyana cewar kungiyar ta PSG tana dakon daga filin wasa na Santiago Bernabeu bayan ta fafata wasan ta na gaba a gasar cin kofin liga wanda bayan wannan wasa ba za a sake fafata wani wasa ba sai bayan an karkare kasuwar musanyar 'yan wasa shi yasa ake tunanin madrid tana dakon wannan mako na ƙarshe na kasuwar ta musanyar 'yan wasa don ta mika ta yi ta mallaki Kylian mbappe ya dangana wato birnin madrid ya ci gaba da murza mata leda an bayyana rahotannin da suka fito suka tabbatar da cewar kungiyar ta wato real madrid tana shirin miko wannan tayi wanda ake ganin tayi ne wanda zai kasance na mintin karshe duba da cewar har yanzu babu wani ci gaba a tattaunawa tsakanin nasir al-khalifi da kuma dan wasa Kylian Mbappe tattaunawa da suka yi na ƙarshe dangane da makubar wannan dan wasa Kylian Mbappe da yana nan ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG tana nan Real Madrid tana nan Real Madrid ne ake dakon bayani daga bakinta tun daga farkon wannan kasuwa har yanzu